سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأسقى الذي يخزى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصوف الأولى صوف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة حاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيد إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ko a cikin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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأكيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويهكم ما يريد الله أكبر عدد ما تحركت القلوب شوقا إلى البيت الحرام وعدد ما اهتزت مشاعر العزيز لرؤية البيت الأكيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله خالق الإسلام جاعل الليل سكنا خالق الخلق القائم بأرزاقه فما لأحد عنه جنا له الكمال والدوام سبحانه وما سواه له النكس والفناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الخير الأنام أما بعد فيا أيها الناس التوحيد هو ملاك الإسلام وزعامته لا تصح قربة ولا عبادة ولا يقبل عمل ولا طاعة إلا بإخلاص التوحيد لله ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء من ذا الذي يرجى خيره ونفعه إلا الله ومن ذا الذي يطاع أمره وينفذ مراده إلا الله من ذا الذي يكشى بأسه ويخاف بطشته إلا الله له العزة والملكوت وبيده القوة والجبروت ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير بيده التسريف والتدريب أرسل الرسل وشرع الشرائع ليحق الحق ويبطل الباطل وليقوم الناس بالقسط أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانك ربي أنت أهل الحمد والمخمد لك الأسماء الحسنى والصفات العلى أهل التقوى وأهل المغفرة لا نعطي ثناء عليك لا نعطي عليك ثناء ولا نبلغ حقك توكيلا وإجلالا أيها المسلمون ذلكم الله ربكم وتلك هي أسماؤه وصفاته وذلك هو خلقه وأمره المسلم الحق مؤمن به إلها واحدا فردا صمدا يخضع له وينقاد له يصلي ويسكت وإليه يسعى ويحفي يرجو رحمته ويسعى عذابه يؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويجتنب ما عنه نعى وبشر هذا هو الدين وذلك هو التوحيد وذلك هو المسلم بأكيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه اتبجت سريرته بالدين الحق توكلا على الله واتجاقا بحب حبله فيه يحب ويبغض ومن أجله يعطي ويمنع هو فيه يخاتم ويسالم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لقد توالت النكبات على الأمة فلم يجدوا متنفسا إلا أن يقبل بعضهم على بعض يتلاومون إنك ترى المهتم بالسياسة والقضايا الدولية يلقى باللائمة على الصهيونية والشيوعية والرأسمالية والصليبية وهذا حق ولكنه ليس كل الحق وترى رجل العلم والدعوة يبكي على الأخلاق وينجب الفضائل ويتبرم من أوراق المجتمع ونقائته بل تراه متهما هذا في ورعه وزهده وذاك في اختلافه ونيته ويزعم أن الآخر قد فتنته الدنيا واتخذ الدين بقية هكذا يتلاوم والتجار في تجاراتهم والصناع في صناعاتهم والموظفون في وظائفهم يشكون من كسو الغش وفقدان الثقة وانتزاع الأمة وفساد البضاع وانتشار القبض والتدليس والزور والتدريس وإذا تحدث الأديب والمفكر نثر عليك دموع الخنساء وملأ أذنيك بالتشاؤم ابن الرومي وأبي العلاء بأساليب من اللوم والهجاء يتبرم من الفساد وضياء وضياء الحقوق وقلة الكفاءة ووضع غير المناسب في المكان غير المناسب هكذا يسمع السخط والتسخيط من صادق ومن حاكم في سفريه أو تلميذ يلا هذا هذا في طبقة ومجتمعة وفي كل نادي ومجلس أيها القادة أيها العلماء أيها المربون أيها المفكرون هل هذا النوع من التلاوم يحل مشكلة أو ينجز قضية إذا كانت كلكم لائمين فمن هو هم الملومين وإذا كنتم كلكم نادئين فأين هم المصلحون يوكى أن مالك بن دينار وعد أصحابه موعدة ظرفت منها دموعهم وارتفع بها بكاؤهم ونسيجهم وبينما هو كذلك إذ اتخذ كتابه الذي بين يديه فنظر إليهم وكلهم من أثر وعده يمسه دموعه ويخشى نتيجة ثم قال ويهكم كلكم يبكي ومن سرق الكتاب نعم أيها الأحبة إذا كنا نتلاوم ونتلاوم ونكتفي بالتلاوم فمن ذا الذي أضاء الأمة ومن هو مصلحها إن الإسلام الصادق والطريق السديدة يبدأ من البعد عن هذا التلاوم من التلاوم المميت والنكد الهادم غير الهادم يبدأ بأخذ الكتاب بقوة أخذه بجذب وجد النكد والتلاوم يجب أن يبقى خبيثا في ركن خاص لا يجوز أن تمتلئ به الساحة يلوكه من يفقه ومن لا يفقه يجب أن يكون نكدا بناء في دائرة محددة لا يجوز السماه بمثل هذا السلام ليكون متنفسا تلقى من خلفه التبعة على الآخرين تلقى من خلفه التبعة على الآخرين ولا يجوز أن يكون سبيلا لتوزيع الاتهامات آهات والاتهامات هنا وهناك إن هذا لا يزيد الأمة إلا خيالا وخيالا فكيف إذا صاحب هذا هو مجرد ومقاصد مدخولا وكان مطيا للتسجيل والتفكيك عن العباد والمعاني ونزق الثقة في الصالحين المخلصين إن هذا كما علمتم نوع من الهروب من الواقع وإرضاء النفس وإلقاء المسؤولة على الآخرين ومن أجل هذا فإنك ترى هؤلاء وأمثالهم يكتفون بتمجيد الماضي والثبات عليه فهو ماضي مجيد حقا وحقا عليه أن يبقى ولكنهم يمجدونه وهم عاقلون وبرهان ذلك أنك ترى قطاعا من الشباب من الشباب كسالى صبار النواحي ونوام الدهى لا يتجهون إلى علم جاد ولا إلى عمل مثل من أجل أن يرفع لهم شانا ويبنى لهم مثلا وينبت لهم هطلا ويحقق لهم اكتفاء واستثقالا إنما هو متكئ على عريشته يوزع الاتهامات ويلقى بالملائم على هذا وذاك وقد نام على وساد عريض من الأهلام والأماني ينتظر السماء أن تنقر ذهبا وفكا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أيها الإخوة إن الأمة تحتاج إلى مدرسة تربي بها الأجيال على الجد والقوة والخلق المكي والعلم النافع والعلم الصالح تحتاج إلى مزرعة ومزرع تستغني بها الأمة عن الشرق والغرب تحتاج إلى مصارف وشركات مؤمنة تستثمر بها أبواب الأمة وطاقاتها هذا جانب في البناء جانب آخر يجب التوجيه إليه ويكي من الاستقلال من الاستقلال بالتلاوم والنكد الهادم ذلكم هو معرفة مواهب أبناء الأمة وتنميتها والتعرف على القدرات وبنائها فربنا فربنا سبحانه كما فات ما كما فاوت بين الناس في ألسنتهم وألوانهم فقد فاوت بينهم في مواهبهم وقدراتهم والبناء السالك لا يقوم على أركان إلا حين يشارك في بنائه كل مختص في مجاله وميدانه وإلا النادر الثاقب لحياة الصحب الكرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى في التربية النبوية والإدارة المحمدية لشؤون الأمة مراعاة ذلك بجلاء فطائفة من كبار الصحابة وقادة الأمة لم يكونوا من مكثري الرواية وقد قام بهذه المهمة طائفة منهم ممن رزق حافظة مميزة وقد نبه عليه الصلاة والسلام على خصائص بعضهم فأقرأهم أبي وأعلمهم في الهلال والغرام معاذ وأبر الأمة فقيه فقيه الدين وعالم التأويل عبد الله بن عبد عبد الله بن عباس واهتدوا بهدي عمارة وأبو ذر لا يسأل الإمارة وخالد سيف الله ناهيك عن القادة والسادة ذوي الخلافة الراشدة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم كل قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعه ومواهبه وبلاءه في دين الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم يوجد قوما جوة شابي وسند الحج هجرة النبي دبوت هذا الحديث أربعين لديه Allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da sa'a da muwafaka a wannan wata mai albarka da sauran shekarun nan da ta rage da sauran abin da zai biyo baya Allah ta'ala ta rage ayyukan mu lokacin mu a yau kullukum lawwamuna sa'idan muslihu dukkan mu da juna muke wannan ya ce wannan ya ce sai na masu gyara wannan ce 'yan siyasa ne yan siyasa su ce mabiya ne muskila malamai su ce ɗalibai ɗalibai su ce malamai iyaye su ce ƴaƴa ƴaƴa su ce iyaye maza su ce mata ne dalili mata su ce maza ne dalili mun tsinci kanmu kowa da yake kawai to don Allah ina wa'inda za su kawo jarar to kuma a takaice a gurgurin bayan godiya ga Allah salikin isra wanda ya faso da afubaji wanda ya sanya dare da dare wurin nutsuwa wanda ya wanda ya halitta ya tsaya da ciyar da ita da shayar da ita babu wani wanda zai iya wadatuwa daga Allah kammala ta tabbata gare shi na kafa ta tabbata ga wadansa a tabbatar ba abin bautan gaskiya sai Allah sai kaɗai ke ba shi da tarayya a gare shi na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. bawa ne na Allah manzo ne na Allah Allah ka da tsira da aminci a gare shi da sahabbansa da duk wanda ya riko da sunnarsa yan uwan musulmai matsala babba kaɗai ta Allah a tauhidu huwal malakul islam kaɗai ta Allah shine to ba shi ne ainihin marikan musulunci su san musulunci gaba daya la ta ce hukurba wani ibada daga cikin ibadodi ba ta inganta kuma Allah bai karɓan wani aiki daga cikin ayyuka bai karɓan wata ɗa'a daga cikin ɗawo'i sai an yi abun nan saboda Allah Allah ta azauka mai saboda Allah ayoyi akan haka da yawa Allah ya ce wa laqad ubiya ilaika mun aiko ma ya rasulullahi da sauran manzanni da suke gabanka duk wanda ya shirka da Allah manzanni ma yaya mabiya Allah zai ɓata aikin gaba daya a gurguje man zan nabi yurja khairuhu wa naqwila wane ne ake ba wanda ake sa ran alherin sa sai dai Allah ba wani wanda za a bi umarninsa a zartar da umarninsa ba dubawa sai Allah babu wani wanda za a ji tsoron azabarsa da kamunsa sai Allah izza ta tabbata da Allah a hannunsa dukkan komai yake ذلكم الله ربكم wannan shine mahalicin ku wanda ba abun bautan gaske sai Allah babu wanda za a yi masa da'a sai shi mahalicin dukkan komai komai kayan shi ne wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ido bai ganin sa amma shi yana ganin hatta ganin بيده التصريف غدانا روانا عننسا وارسل الرسل يا ايكو منزلي يا قال دوكوتي ليحق الحق بل ثبتت بنفسها هي قاتل اياه وليقوم الناس بالكف حديث فاتت بعد اممياتهم تعالى تبارك الله رب العالمين سبحانك الله غير يا تبتمك ربي انت اهل الحمد كاين كتن تنتيبه Allah kyawawa sunaye sun tabbata gare ka manya siffofi sun tabbata gare ka ahlul taqwa wa ahlul maghfira ba mu ya kididdige yabo ka Allah ba mu ya kididdige darajar ka in kuma musulmai zalika Allahu rabbukum wannan shine mahallin ku Allah wa tilka hiya asma'uhu wa sunayen sa kenan da siffofin sa وذلك هو خلقه وإن سنة حليسا wannan shi ne umarninsa abubuwa guda hudu musulmin gaskiya ko musulman gaskiya ya imani da Allah ke kaɗai cikakke ya kaza ulahu wa yan ƙadu lahu komai na ɗa'a gare yana ɗa'a gare shi yana sallah saboda shi yana sujada domin sa yana zirga zirgarsa na duniya da lahira domin sa yana saurin ayyukan alkhairi yana fara rahamarsa yana tsoron azabarsa yana mai imani da manzonsa yana gaskata manzonsa fi ma akbara cikin duk abin da ya bada labari wa yuti'uhu fi ma amara kina masa da'a cikin abin da ya bada umarni wa kuma an hu na hawa badara hada huwa din adun kule wannan kine addini wa zalikum huwa tauhid wancan kine tauhidi tauhidin Allah kada da zatin Allah suna ya fi kofinsa wa zalikum huwa almuslim wannan kuma wanda ya kudure wannan kuduri shine musulmi bi aqidatihi da kudurinsa da bautarsa da karbiyarsa da mu'amalolinsa istabaqat sariratuhu fi din sirrinsa ya ridu da addini tawakkulan ala ya dogara da Allah wasu saqan bi hablihi ya yi riko da igiyansa fihi yuhibbu yana so ne saboda Allah ya kan yi fushi domin Allah wa min ajlihi yu'ti saboda Allah yake bayarwa saboda Allah yake hanawa وفيه يقاتل ويخالف to wannan shi ne Allah wannan su ne masu bautar Allah to amma musulmi sun fito cikin duniya ala umma falan yajidu mutanaffisan ba su samu wani mai fitar da su ba illa an ya kabala ba'aduhum ala ba'adun ya kalama sai da wannan yace wannan wanda yace wannan wancan ta ce wa'annan wa'annan su ce wa'ancan mata innaka tara muhtamma bi siyasa mutumin da ke bibiyan shugabancin duniyar nan gaba ɗaya da nake yin wa qadaya daula wanda ke kallon muskilolin gwamnatoci yalqa bil da'imati zai je ƙazanji gaba ɗaya a kan yahudawa yahudawa sun ɓata ƙafa sun ɓata masu ƙafa masu ƙafa sun ɓata ƙafa da in jari hujja sun mulkin mallaka da mu bakke rai da sauran dai a daina wa hada hakkun wannan magana gaskiya ce walakin lahu laisa kullu al sai dai ba aita kada ke da kin tara rajul al yau za ka ga malamin addini yana kuka a kan yana neman ina kyawawan halaye suke ya gaji da kallon tsirinki da wulaƙanci ban tara haman haɗa fi wara'ihi wancan bai samu abin yi ba sai dai ce wane bai da gudun duniya wane bai da tsantsari zagin wani shi ne ilimi zagin wani shi ne karatu ya daga wannan littafi da an yi ya ce wa wancan sai bai iya hau ba ya ce wa wancan bai iya kaza ba bai iya kaza ba suka ba shi ne zagi ba shi ne tarbiyya ba wa zalika fi ikhlasi yana tukan wancan bai da aqida bai da ikhlasi wancan bai da niyya mai kyau wa yas'amu anna al-akhira yana daukan wancan da ke shiga ya shiga duniya yake nema haka za ya wa mu don haka za a ba mutane tarbiyyar bangaren shugabanci bangaren malantaka in ka dawo wajen bangaren kasuwanci 'yan kasuwa da masu sana'o'i da ma'aikata na gwamnati ko ma na wanne ne kuna min fitowar jiki ana kokan wasan yaudara ba cin amana sata wa da cika da rikin aminci rikin masu amana wanda a umma wa fasadil da lalacewar al'umma da lalacewar ainihin sata wa mutane wanda za kwace wa mutane kayan su karfi da yaji kayayyaki marasa kyau yaduwan cuta da yaduwan gemu yau har a ne ana yin gemu wai za ta haddasa adibun ɓangaren da siyasa ɓangaren malamai ɓangaren sana'o'i za mu kira shi ko mu sai kasuwanci duk ko'ina ina alatsi ne alatsi ne ya ce yana alatsi ne ya sayarwa na alatsi ne wa idza tahaddatha adibun in malamin adabi yayi magana nasara alayka eh, dumu al-khalaqa sai kawo maka kukan kanasa kanka ya dan uwanka ya mutu sai kuka sai kuka kukan da bai da amfani haka man irin sa ibn al-ala ya tabarramu min al-fasad ya gaji da kallon wannan barna wa biya'il huquqi wa qillatil kafa'a da karancin cancanta ووضع ايدي المناسبه في المكان غير المناسب بطولة وند بي كان كانت با اولي دبي دا سيكتي با سيضع جارا هكذا يسمع السخط وكأتي جن فجي وصادق وتسخط وانا نافشي دا وانا وانا نمائز بكي ولي دا كتيا ولي هسفا ذاكي في تسريني او تنويني اقليلي كو ادنغو fi tabaqatin wa mujtami'atin wa fi kulli nadi duk inda ka zauna ba abin da zaka yau ko an ataba dan goyen kawo sai ce maka Allah lalace Allah lalace shi ne shi kenan malamai sun lalace gwamnati ta lalace attajirai sun gama abu su waye sun gama gunan to waye da yake zage kowa zagi hal hada nau'u min at-talawmi yahullu mushkila wannan matsala na zargi zai warware matsaloli aw yanjizu qadiyya ko zai biya mana wata bukata daga cikin bukatu idza kuntum kullukum la'imuna fa man humul malumun kai kowa zargi kowa zargi to ina wa'inda ake zargi wa idza kuntum kullukum nadimina in duk kowa yana nadama fa aina humul muflihuna ina masu jarawa labari ya zo daga wani bawan Allah maliku dan dinar kowa ya san a galabiya an san ya yi wa'azi ya yi wa'azi gaba ɗaya wuri ya ruɗe ta kuka sautuka suka ɗaga ina cikin haka littafin da yake karatu da shi sai aka fashi ina littafi da ya ɗaga ya kalli mutane kuwa kuka yake wannan na kokari saboda gudun duniya ka a gano yana koka wannan na kare hawayensa wannan na kare hawayensa sai kai kai duk kuna koka na duba layin gaba da na kusa da gaba da can ciki da lungu kowa na kalla koka yake to cikin kowa ya sa kamar littafi ba haka muke ba wace ina zaune ina karatu ba su kwafan littafa suna kai yin ɗaki suka je suna kwasan muku suna ɗaukar muku ni wannan wace ina kai na sai kayan na ganta sai na ga an kuma wannan ya zane mu kana zaune kana wa mutane karatu wanda suke amintattun ka sai ta iske su ke cin amma su ke neman ganin ƙarshen ka wannan an yi haka ba ɗaya ba ba biyu ba muna zaune muna karatu a wurin kwakwam an kawo min kuɗi in bawa masu zuwa da'awa ƙauye wanda ya zo da kuɗi dubu hamsin ya ce mana wannan kuɗi ka ba zuwa masallaci kada a ba zuwa asibiti ina ce ka zo a ce a ba wa masu wa'azi kuɗin ya ce shi to tun da kuɗi ba na masallaci ne ba na kai su ne ya shi ba Cikin na ɗauki kuɗi na ajiye sa gefe na dawo wata ake na rasa wanda ya kwanci na ce Allah ina roƙonka ka taimake ni a kan mutumin nan da ya ɗauki kuɗin nan zai turu nan inda faɗi a sajada ina zaune wata rana kwaɗa sai ina jin hirar ta ah, ran nan ko an ga wani ya kullo ta wundo hmm, ya kullo ta wundo sai an gama na ɗauko zai kai kai daga ɗaki na an ce don kai shiga ɗaki na yi ina abin da ka ɗauka in ɗauko bulala sai ce to yanzu ka ɗauka ba ne ne na ɗauka na ɗauki dubu ka na ce wa ka ba sai ce na ba wa wane ya ajiye ni in buɗe min kawo na ce na buga wa wane ƙofa saboda dai a rufa masa asiri fi zai iya faɗa sa irin lambar na buga masa ba na ce kai na kudi a mai mai ta maganan ka sai ce gaskiya ne na karɓi kuɗin fa zan buɗe masa akawu to kullukum baquna aina man saraka alkitab dan wannan kuka nan da kuma da kai ake ba ni kaɗai ne ba kan ai duk da na ɗauka ni kaɗai ne a duniya to shi wannan a wurin mu'azi ne a wurin karatu ne ana kuka suka fata kayan da ake karatu da shi kai na za a gyara tun kana kuka a harkar kama daina kuka tun kana tunani mai yadda abin ya yamu tsaye dole kama daina kuka tsayawa yawa ubansa sata uba mata ta mutum mutunta sata wannan na nema wanda ije ya tsauke maka kuɗi zai iya sayar da kai idan aka ce a ina za mu samu wani ga miliyan kaza zai ce lokaci kaza ku bari in gaya muku ga waya an saya masa ya fita lokaci kaza in kuna so ku same shi ga kayan da yasa da inda yake sai ku da aka kudin sa daga kudin sa wanda ya maka haka yana zaune da shi kana a kullum sa kana inda mutum na shirin in an ce nuna waliyin Allah a cikin yaran nan zaka ka insha Allah ko Allah na ga wannan da wancan za su zama waliyin Allah ina ganin alama al'amuru laysa kadhalika to don haka nan yadda ina kake na ku ba su yadda abubuwan nan suka jabal illal islaha sabiqa wa tariqa salida gyara na gaskiya yana farawa ne daga nesa da zargi ba zargin rusawa ba wannan kadil hadin a zargi mutum inda za a rufa yabba da obe akabin kitabe da kowa kowa ya riko da alkur'ani da sunan manzon Allah walau kare al-kafiruna shi ne kai mafita asabahu bi jazmin daukan wannan abu da karfi wannan kage wasalahumi yajibu an yibu ada an yabqa habisan zalge zalge ya kamata ya koma gefe fi rukunin khas bayan sun zo an tamtali a biha saha bai kamata zalge cika duniya ba ya cika jama'a ba yalukuhu man yafqahu wa man la yafqahu da wanda ya sani da jahilai yau haka za ka zo samun wurin jin shayi da laifi wani ne kan banza wani ne kaza wani ya haifar da kaza wani ya haifar da kaza kai zargi ba zai fitar da mu ba mu kama alkur'ani mu kama sunnan manzon Allah yajibu an yakuna na kadan banna ya kamata in gyara ne ya zama gyara na ba gyara na rufawa ba wala ya juzu salamu bai halatta a bar bi yake ne haza salamu wannan zargewa wannan ya wa wannan wannan ya jefawa wannan wala ya juzu an yakuna sabila li tawhidil ahad hanyar ya hada na kafa wal ittihamat huna wa hunaka إن هذا لا يزيد wannan bai daɗa mutane komai in ba su ne da ne ba fakai ko idan sahaba hagawa ya ya tuka in ya zama akwai hasada a cikin akwai gaba a cikin wa kana maqiyyan bi ya zama abun hawan ko sarta wa wakati shi wa alim aidi wa nadaqu sikati fi salihina da kire an daga salihai a sauke malam gwani a sauke malam gwani ko da da ba in hada kama alaitu nau'un min alhurubi ne da laifi wa ne da laifi shi yana so ya nuna muku shi ke da laifi wa min ba hadha fa innaka tara haula'i amsalahum za ga irin waɗannan masu zarge-zarge ya tafuna na jikan jijin mawabi. Iyakaci ci a karanto tarihin magabata sai kuka walakinahum yumajjidunahu wa hum atiluna suna wani mutaren kirki wani ya aikata kaza an haddace hadisai an haddace ayoyi an haddace sunan manzon Allah an haddace tarihin bayan Allah amma shi ko mai hadda ba ko mai kare ne yana jiwa ba ma burhanu zalika annaka tara hatta al'ana fi'anan za ka ga jinki jinki matafa yanzu malalata mun lalata iyakacin rana ce mutane na zuwa a yi karatun kaza a yi karatun zamani ga nan masu karatun zamani ne suke tsina nawa ku sala sun maru nawadi kana da hira a kulob zai haifar da abin arziki a je wurin mai sani a yi hira sai zai fitar da mu a je wajen mai sai da nama a zauna a ci nama a yi hira sai zai fitar da mu wannan ba su yi hanyar fita ba wani wamu duha za ka same su masu bacci da hanci yau han kuna ba ke cewa eh, in ka ce ba za a yi bacci a subahi ba ina hujja ina aya da suke ce ba za a yi bacci a subahi ba ina hadisi da suke ba za a yi bacci a subahi ba An ne sarki na sai kai da kawo ayan da suke a yi bacci a subahi kai da kawo hadisin da yake a yi bacci a subahi riko ko a tarihance a ba'aya zan nuna maka kabilar da ba ta baccin asubani a najeriya sun fi kowa kuma sai ka gane suna nan ba sa ko sallah amma in akwai su angonku ƙarfe uku idon sabi idon matan sabi idon yayan sabi ya gama girki ya wanke wandonsa da kyakkyansa. da kan ƙara ma haske ya sanya su ya goge su biyar gari na waye kuna sammakon masallaci sun yi sammakon wurin aiki ko aiki aka ɗauke ka da su to kai za a kora shi zai gaba da aiki tun da zirin za a duba za a duba wa aiki kabilar da ta fi kusan kuɗi a Najeriya wanda take rike da makogoron arzikin Najeriya tattalin arzikin Najeriya in an duba za ka tarar kabilar su za ta mutum a to banda muna da ayoyi muna da hadisai ba lokacin kawo su ne ba la yastajibuna ila ilmin jadi ba su zuwa ga wani ilimi na gaske wala ila amalin mutmiri ko wani aiki ne ba da fa'ida lin ajali an yarfa alahum sa'ana wanda zai daga musu karantarsu wanda zai daga musu rayuwarsu wanda zai amfanar da rayuwarsu wa yubna lahum masana'an wanda zai gina masu masana'antu Wayan butu lahum haqalan wanda aikin da zai tsira musu da gona wai zaton ka haka kawai in ka je ka kama daji ka fara ka shuka masa ran za ta yi ba ka shirya ba ka jarraba ka gani sai an wata hidima hidima, hidima. don in kana aiki kana mata hidima sai ka ɗauka wannan ba zan ci riba ba amma in da za ka ji in dai kana sa kai wallahi ana ci riba amma ba zan yi aiki tunda tukan hankali gaski ba zai ɗaga mu ba haddan matsaloli haddan ƙirƙirawobi zai samu ba wai haƙi ƙwararwa ke tufa an wata kalama innama huwa mustaqi'un za ka samu mutum ina kwanci abin sa ne akan kujera yi zai yau ke hama aka zo zauna a kwalon alhaji wani a dinga labari a ga sawan da fulla ka ga wasu da nan da za a yi kaza ni na ga inda ake noma a ƙasar waje ainihin motar ma da kanta take girbi da kanta take ga za mu labari zo wani da motar da take girbi da kanta ka za mu ga gonan ka ma zo mu koya gonan ka har dai kafafin mu suko ka ga yadda ake noma to roƙa kai mana idan ka mu ma koya a gare ka mu ba mu zo ba mu je ko ina ba ويلقى kafin la'ini على ذا هذا وذاك وقد نام على وجهنا بسيحة أقوى كثيفة يتجب السماء أن تمطر ذهبا yana jiran sama kai ruwan zinari wannan hadisin da ya ɗauro a ta ainihin to tun da dai mun zo masallaci idan ka mana ruwan zinari ruwan dala ai ta ba mai babbar riga ɗin ba sai yawa Allahu akbar Allahu akbar ayyuhan ikhwa inna al'umma ta tafi da madarasa gaskiyar magana al'umma tana da bukatar makaranta ta gaskiya to rabbi bihal ajra ajiyal ba makarantun da suke tarbiyyar mataya, makarantun da suke tarbiyyar mazinata makarantun da suke karantar da kwalliya kawai a koya wa 'yan mata kwalliya a koya samari kwalliya a haɗo aikata sani ba wannan makarantun ba makarantun gaskiya ake bukata wanda suke rayar da tarbiyyar da samari ma'aikata alaljiki wal kuwa wa khuluqil baki da tawawan halaye wal ilmin nafi makaranta mai koyar da ilimi mai amfani wal amal salih da makaranta nan da marar da dai ka tsina wala komai ila إلى مزرعة tana da bukatar a samu makaranta mai gona mazara'a wacce take fitar da amfanin gaske ina kan har yanzu ba a daina tunani a kawo abinci daga ruwa har yanzu ba na ba ba ne amfani ba wa masna'i sassa gani biyar al'umma ka samu masana'anta da al'umma za su wadatu da ita an sarki wal garbi a huta da gabacin duniya a huta da yammacin duniya nan zan tsaya Ta kaka ji ila masarifa mutane suna da bukatan masari majiyar kuɗi In rage ban ce bankuna ba namu ana da bukatan inda za ka sa kuɗinka a sarrafa su ta hanya ta halal ba riba ciki ba yaudara a ciki ba karuwanci a ciki ba zina a ciki wace rikafin ana buƙatar makarantar da za ta haifar da ɗalibai da za su fitar da kamfanonin sana'a mu'mina masu amana تستثمر بها أموال wanda zai haɓaka حقك jama'a جماعة وتركاتها wannan layi يسكت abin da ya shafi yadda za a gina nan da wannan wannan na zargi ba wannan zargi zargi bai fita motsa sai dai wannan hanya ya fita hanya ta farko sai bangaren ya ji jihu ilaihi wanda ya waje ba shi ma kai tsokaci a kansa in an yi haka za a bar zarge-zarge na rufawa su koma gefe wannan zarge-zarge na rufawa a kale su ainihin huwa ma'arifatu da sanin ya'yan baiwa ai ɗan kaɗan aka jiya wancan mugu ne wancan a ce wancan sun ci amana wannan ka ba in ɗan basu a ce wane ɗan baiwa ne a gano su wancan ƴar baiwa ce Wane ɗan baiwa ne a gano mana 'yan baiwa ƴan baiwa mu tara kore guda ɗaya watan ne tuha wannan baiwa ta su a haɗa kata. ba magana hassan wani ne ɗan gidan waye bai isa ba ba zai tsallaka ko ina ba ka kyale wannan وتنميتها والتعرف على القدرات والبناء أسان وعي زي يا كذا وعي زي يا كذا إذا أكت الأمة عن سان غناين تكنت وهم أن أو في غني أكبات ونه تو أبس إذا أدينا إيبن سيرمي أسان ولي ربنا سبحانه كما فاوت آرين الله دون الله ما فرطنا في كتاب المسيح Allah ya ba da tsari a kan haka fi alfinati eh, ya fifi a tsakanin harafa wannan zai magana wani in yi magana zai ga ne magana sa sadan ne ta ce wa alwadun haka yake daban-daban faka da fa wata nan hatta wajen baiwa daban-daban ake halittar kuɗaya idan ƙarfin kuɗaya, amma abin da wani zai yi ba za ka iya yi ba wandina usta nake gini mai girma irin wannan na addinin musulunci baya komo ala arkanihi illa dina yushariku fi bina'ihi kullu muhtasin sai an tara gwanare wurin gini shi majali wai abin ba su kan ce shi musulunci kan ɗaki ne sai an taru da dai ku haƙuri da ɗan kawai in ka je ka tambaya san billi in ka je kawai ka ce ni kaɗai zan ɗaura ɗaki zai ba zai yiwu ba sai an samu sai an yi gayya haka musulunci yake innan nasirar sasu bane sabi mai hankali ne kallo rayuwar sahabbai zai ga manzon Allah da yara fi tarbiyyar nabawiyya in zai ga tarbiyyar manzon Allah ya yayi wa'annan hadisai in aka ɗauki aiki ana bawa ai ana ba da aiki ne wa gwaninsa mu a irin kananan ƙungiyoyi da ake tasowa za ga mutum ɗaya ya taso shi komai a bashi, komai a bashi, komai a bashi, shin komai za ka iya yi shugabanci ne kana iya yi amma za ka fara waɗannan amma a aiki dole ne a bar aikin kaza wani zai iya yin sa ko da ɗan ƙarami ne to a bar masa a taimake wani kaza ya goge akan kaza to a bar masa a taimake shi ba za ka zauna a ce wannan ya taso zai kama ke ni ne wannan ya taso zai kama ka ce ni ne wannan ya taso zai kama ni ne kuma abin nan ba ka iya yin sa da ke ko da ba a zarge ka da sata ba ba magana sata ba magana jiki amma wallahi ba za ka iya wannan ba ba aikin ka ne ba wannan ne zai yi wannan aiki. zai yi sama da naka to ka bacci yi wanda zai addini ba naka ne kai kadai ba ta'ifatul hankira ba da sahaba za ga akwai manyan sahabbai jagorori amma ba su da hadisai da yawa فقد قام بهذه المهمة وإن ذكر إلى وانا أيدي aka bar wa وأن حجر wanda annabi zai zauna ko da wani mutum zai zauna ka yi awa biyar kana magana ya sake mai mai sassa, ko kalma ɗaya bayar kwakwai ka gaba ka haɗa kwakwalwa ka da tawayen nan annabi ya ba da labarin irinsu da yake wanda ita kowa tilawan alkur'ani ubayyu wanda ita sanin halar da haram mu'adu to ka ku ana ba tambayan halar da halar ga ubayyu ai ba a tambaya kamar abu za a tambaya ainihin tawadan addini tawadan ilimin masanin kwana kwana da kake cikin musulunci abdullahi dan abba idan matsala ta zo a juye a motsi a tare da kanta ce ina mai ita sai abdullahi dan abbas sannan annabi ce ku koyi da tarbiyyar amara abu zarri saboda irin ɗabi'arsa mene ne da zaka kai ba kai ba mulki ba magana babu ina daga cikin marasa tsoro amma ta kai kai wanda in ka ga jama'a ana kafin ba kai har ta kwasa kada ka roƙi shugabanci khalid dama sai sai kullaki to ballantana a gangaro kan sahabban na kan ainihin khulafa ur-rashidin wanda su ta ko ina su suna nan irin abubakar umar usman ali radiyallahu anhu kaga annabi ya iya zabe duk kowane abu sace za a ba da cewa mai fide ba ka tattare ko ina ni ne ni ne za ka rusa mana in an ce ga wani zo kai to ka daina sa masa baki zai iya yi wa ce wani zo kai tana sama da shi ka ci ka kasa masa a ka'idan aka ce wani zo ka gudanar da kaza ko godo sa wani ciki dole su bi yanzu a gani ba lokacin da annabi ya ɗora obama sai da za a sha sha aka ce zai jagoranci yaki har zuwa ƙasa waje zuwa ku siyar da inda aka ce babansa su sai kullahi su abubakar da umar suna karkashin sa ana ga zai shiga shi ika na kuma ya zuba masa ido zai yi tsawa wa hali zai yi tsawa wa wancan Allah ya wa da ki kawo wata jarrabawa masu ƴan tsego suka fara cewa an dakatar da shi a sa nori ne hankali ne hankali saboda yanzu an shiga matsala yake ni zan canza abin da annabi ya dora ai wallahi ba zan canza ba ne dai ya samu Usama ita ran kai da kai Allah ya tsora maka wannan abu ko za ka taimake ni ka ban umaru da shi aka da ije ba kome an baka ya zo ya raka shi yana tafiya a kafa shi na kan doki aka ja kai ban kwana mai tsaye ya kwana yanzu a da wannan yanzu ana iya cewa ainihin wani zo ka je kai kaza mun ga ka goge a kaza ka goge a kaza to tsofaffin da suka fiye fiye ba haka ake yi ai zama ba haka ake mu ba za ka muka zo ba haka muka yi kuma ma a ka'ida ga yadda ke ba kuna nan ba haka yi je in ana zaune aka ce wani je ka sa mana saki mun fanci a saki ne ko mun fanci su da masu sa saki ne in muka ce wane zo ka je ka aikata kaza to ba mai zuwa sai dai ka koma gefe ka ba shi shawara muna ba da shawara ga hadiri kila in an yi ruwan nan tashin zai wato zai ba komai muna da dabaran da ake maka in ya ga dama ya ɗauki shawararka in ya ga dama ba zai ɗauki shawararka ba ba za ka ce aka da kunya in ma magana za ka da kunya ko kuma kowane babban ɗauke kan ba ji ji ana nuna son wani ka duba akwai wani bawa da cikin bayan Allah ainihin azarza yana ta wani yaro a cikin ɗalibansa ya manya manya ya tsofaffi suka kawo kuka suka ce malam me iso kake fifita wani a kan mu sai ce ba komai sai ce to ya ɗauko musu tsuntsaye ya ce zo tattabaru da yawa sai ɗauko wuka ɗaya ba sai ce kowa idan inda ba a ganin sa yanka nasa ko wanda da zuga lungo ya yanko a masa ya kawo wanda ya je lungo ya yanko nan ke kawo yaran nan sai dawo da naki da wuka ya ga ka yanka naka ba sai to ai malam ka ce ne in je in yanka shi inda ba wanda zai gani ni duk inda na shiga zan da Allah na kallo ran sai ce to kun ba saboda haka nake shi shi ta kan Ni ka dole ba shi amana sama da yadda zan ba ku tun da shi kan da eh, ba inda zai je inda Allah bai gan ba dan haka ba zai iya ainihin abun nan ɗinsa ba Allah ta Allah ka taimake mu mu rabu da zarge-zarge aiki ga shi nan tukuru in aikin gini ne ga kusan duk da magana mai sauƙi ce aikin ne aiki in aka dawo saujin bangaren ɓangaren ɗaya kuma maganar zarge-zarge da yadda za mu yi maganin sa wani zai ce ma su jama'a in har ya gane ka kaga to yanzu ya za mu yi da zarge-zargen nan ya za a yi mutu da gare shi mu bace mu nemo gwanaye maimakon mu dinga zaƙulo lalatattu to mu za zaƙulo gwanaye kaga gwanayen nan su za mu sa a gaba su za mu ainihin za a raba mu a gaba a raba mu su su zo su yi mana aikin da zai mace mu Allah ta Allah ta taimake mu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 يعرف له فضله وأثره والفضل بالتقوى وفضل العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فهذا عالم ينشر علمه قد أخذ على آفته إزالة زكاوه الجهل عن الناس يبصرهم بحق الله عليهم وذلك مغتسب أمر بالمعروف نهي عن المنكر أعطى لذلك نفيسا وقته وصرف له عظيم مهمته قد رزق من الصبر والعلم ما يتهمل به أبا الناس وآخر رزق قلبا رشيقا وصدرا حنونا توجه لأسباب الجائعين والبطون الخاوية فهو ينفق مما آتاه الله أو يسعى بشدة ساقيه ليأخذ من الأغنياء أو يسرها الحالة لذوي الرعي من الوجهة والآخر إن كان فتح الله لهم باب الجهاد فهم يقولون فيه الجناء الواسعة ينتقلون من موقع إلى موقع حاملين أرواحهم على أكفهم يبذلونها رخيصة في سبيل الله ينصرون دين الله يعزون أهل الإسلام وآخرون منهم سكروا الله لدعوة غير المسلمين فاهتموا فاهتموا بشؤون العجاليات وغير الجاليات رزقوا الصبر وجماسة الخلق ووسائل الجزل والصبر بالجهد والوقت والبال ما لا يضيع ثوابه عند الله حتى حيثين bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da roƙon Allah ya ji tsira duka annabi Muhammad da sahabbansa da mariyarsa gaba ɗaya hanya ta hakika ya kamata a yi amfani da irin nan baiwoyi duk wani mai baiwa a yi amfani da ita abu na biyu za a samu ainihin malamin addini ya tsaya ya tsaya addini la ya kafu fillahi lau masala'i wa akaruna sauran kuma ainihin wasu za ka same su Allah ya ba su zukata na tausayi suna sanin inda mabukata suke suna taimaka su sai ya bayan ɗaya ba don neman suna ba wasu Allah ya buɗe ku. da tsayawa da jajircewa duk inda za a bada ta musulunci za su mai da martani su ko haka Allah ya tanade su ba za a tsoron komai wasu na nan Allah ta'ala ya hore su ainihin suna kiran wasu su zo su musulunta suna musulunta da jama'a suna yaɗa wannan addini wato dai a takaice kawai amfani da damansa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب ونفس لا تشفع اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرزق ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم ارفع عنا جيري الجلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين اللهم ارفع عن نيجيريا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين جماعة من يدك كفني سلك تجي با سلك لكحي با وإنه هدبوا بي نعم ايه بجد في الدليل أكيد أكيد saboda haka nan malam ita harka ta ɗaya zai zo ko da dai kalma ɗaya mana du'a لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع أطارهم إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله تعالى ka فقال mu ka ƙara Allah ka ba shi ikon zartar da nufinsa da ƙarfiyantar da al'umma tarbiyya irin wata manzon Allah yake bukata a bayan ƙasa sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah kamar a cikin malaki Allah ne duniya duka ta zama rana babu inda bugun inuwa yake bala'o'i sun karyo kwana har yau mai kuka yana cikin daki amma bai san me zai iya samun ka gobe in ya mutu ba wannan shi ne abin da ya sanya ta take kuka ba ta san wane ne ɗanta ba ta namiji ke kuka bai san bai zai haifa ba jikin ta haifa ma amma abin da ta haifar ne ke cin daga jikinta bayan Allah duniya duka yau duniya da muke ciki muna buƙatar gyara kyakkyawa jikinta abinda suke bukata na rushe al'ummar kamar lokacin ya taho mana a gurguje cikin abinda yake fada yake ya kamata mai hankali kar sanya ya bari sai an zo an ce ma zo kasuwa ya kamata ka huto domin duniya ba ta zubar da ruwa na gwalagwarai ku sani Allah kaɗai ne ake bautawa ba a haɗa shi da kowa kuma hukuncinsa ne ake tabbatarwa ba hukuncin wani ba idan ka nemi hukuncin wani Allah wanda ba Allah ba ba za ka wahala wahalar da ba ka da ne maganinta a bayan ƙasa bayan Allah ku tsoron Allah ku sani kaɗe ta Allah sai ne kadai addinin musulmi kai aiki yadda Allah yake bukata ba kai aiki yadda wani ke so ba don biyan bukatar sa bayan kasa bayan Allah yau mun waye gari mun kasa gane ma tukunna waye da gaskiya a bayan kasa ne yake mu malamai idan an taba mu sai mu ce ai muna koyarwa kuma ne ba ta zuwa masallaci yan siyasa kuma idan ka je wurin sai ce ai ku ne ba ku da gaskiya domin ba kuɗi ku da awa kun ki shi kuma mai kuɗi kamar an jarabce shi ne da talakawa yanzu mai kuɗi baya ta talaka ya zo gidansa shi kuma talaka so goma ta wuce kofar gidansa sai ya maka tofin Allah ya tsire ya aka da shi motsa shi da yawa shi sun ya inna nasa ikalu babu hu ba kamar a ce maka ne talakawa an jarabce su masu kuɗi masu mulki an jarabce su talakawa ɗalibai an jarabce su da malamansu shi da kaji malam na cewa malami shi ke da makullin aljanna amma yanzu ɗalibin ne ke zaginsa sai ce malamin kada na rafin ba ba iya kaza ba amma a haka malamin unguwarku ya shekara arba'in yana kowai da ahalari da isimawi kuma al'umma sun amfana amma sai hanyar da baka shekara ɗaya ba kana koyarwa amma haka na ganin wancan bai iya ba bayin Allah idan muka tafi a haka waje gyara wallahi billahi duniyar nan ba ta gino ba da tsayawa muna girin ana muna zargin juna Abu sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a hudubarsa yana cewa inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina duba hadisi harfi a ciki yace Allah ka tsare mu daga sharrin kawuna mu manzon Allah hada kai yace ni ma hada ni idan manzon Allah bai tsira ba yana neman Allah ya tsare su daga sharrin kansa ni da kai dan Allah wa zai kamata ya magana wannan shi ne abin da malakin so ya gaya mana malam bai tsira ba mu ba almajirai ba mu tsira ba dukkan wallahi billahi sai an tambaye mu gobe kiyama matsalar mu shi mu ɗauka ainihin ba da mu za a yi ba sai kowa ya koma gefe ta yana ganin ba da shi ba wallahi wallahi jiya wani ke tambaya ta cikin dare wai dan Allah me ya sanya muka yi turu ne har yanzu mun kasa magana malamai sai da kuma mun fi yi haɓa ne shi bane bayan so ba za ta bai da malam ke bada kiraya wajen wani aiki mun je wasu garuruwa haka nan wajen inda ake yaƙi yaƙin da yawa wallahi mun je gidan sarki sarki da yau ƙayyanka muka ce ga abin da ya kawo mu mun zo ne mu sanar ku ko mu tunatar ku wacce ce da ubangiji ya dora kan ku sani fa duran da ake asara gobe za ka tsaya gaban Allah a dambe kalli lima kusila ya ake adadi shi abin da ya gaya mana wa ainihin ba na ne ku malamai ne kan ku bai haɗu ba su malami kuɗi gare biki ga gare su me zai yi shi zai hana yaƙi wani da ke sanya malamin ke muku duniya a yanzu suna buƙatar makarantar samuwa ba makarantar da ke koyar da 'yan mata gyara da kwanta gyara kwalliya saurayi a koya mai rawa da mata ya yi ake bukatar ba ana bukatar makaranta makaranta makaranta makarantar da habiba makarantar da in aka koyar za a san an koyar makarantar mamman Allah wallahi billahi jama'a ba a yaye mutum dubu goma ba ba a yaye mutum dubu goma ba lakin na mana a duniya kullaha sai shagan wa guda hana irin ta shi bukata a yau ka ɗauki mutum uku ka tarbaita da su hana ana bukata a wannan gabar ne malam ke so ya koma ke daya sai ce shi ba kauye ne zai dawo cikin jini so yake mana mana wannan abin da ya zama wajibi kowa ya yi shi ne mace ko ma ɗaki ki riƙe ƴaƴanki ki koya musu abin da Allah ke bukata ba wai a'a an hana sallah a masallaci ba sai ma an hana ki koyar da ki karatu ne amma an riƙe yanka ba ko ya ba mu iya karanta da ba sai malami in ka ɗauka a kana da gamsu a makaranta amma ai kuna iya zama ku yi mutum ku ku goma sha biyu da zai iya hanawa ku zauna ku ta shayi da yamma ku gaya ma Allah ku gaya ma al'ummar ku Allah yana buƙatar gaskiya shi ma don hana ka Allah idan aka ce nan hanyar ke kino zan koma unguwar malam ma'azu sai aka kare wannan titin in na koma san ubar malam kai da na zagayo a zai shigo ba kuma dan an tara nan kuma a hana wannan wallahi billahi wallahi billahi duk wanda ka sani gobe kiyama sai an talle shi abin da guda biyu ko ne kai ko dai kai a tambaye ka dan an ba kiwon wani ko kuma kai ne ake tambaya domin an da kiwon ka wajen wani kar ku zama wawaye a bayan ƙasa a ce ba wa da wani musulmi kawai sai wancan wallahi don wannan ku kowa ya kai an Allah wallahi ko abinci ake ci ku koya ma al'umma wani abu da tafiya idan malam na kai sallar idi ta azumi da shi dukkan zuwa da shi mai karatu ya sanya mana abokin goron sallah goron sallah mu ba wa aje karatu duk ya masallaci kowannen ku ya sani wallahi wannan goron sallah yana muka sauke ji wani ana gamsar da ko ba yi wallahi da nisu mu a cikin an kuma sauke shi gam yana da a lokacin ka sakasan mutane ba na zama kadai ta ce wai a'a wannan hanyar ba su tana bullewa kai ne wawa ba ka bulle ba bayan Allah ina ƙara maimaitawa tambayar da aka ce za a yi mutane gobe kiyama hatta manzon Allah ba zai kubuta ba wallahi billahi sai an tambaye na nasalan ladina ursila ilayhim wala nasalan al-mursalin wallahi al'ummar da aka aiko musu manzo shi manzon sai an tambaye shi me kaga me kaga musu kai zai ce na ga mu kaza ku za a tambaye ku ma za a ma za lokacin amsa musu ko za ku faɗa da ya zo mun ce ƙarya yake bai ma iya na hau ba ko ana yi ko za ka bane bai iya ba tun da bai iya ba cikin kenan kula wa bisu ba sai a kane ka kai da kai na hau da kai bayan Allah bayan Allah ina ƙara kira bayan Allah mu kauce ma kawunan mu mutuna akwai lokacin rikicin wa duniya sai an yi gayyar namiji arba'in aje a dawo sha'anin duniya duniya ba lahira ba Allah yana faɗin wasu kalmomi a na karanta a wani tashi na ainihin watan goron sallah duk mutumin da ya sa kanta a duniya duniya tana da yawa wani mata yake so ya aura wani ya ke so ya aika wani mota yake so ya kama wata tana so gudun ke zama ɗan kwakwaf ne digarin ba irinsa sai ta aura ta ga na wacce ya fi nata kai ma haka wani ya fi naka sai zama duk abin da nake nema wallahi ba za ka taɓa cimma burinka ba sai ka mutu ma a yi samu amma duk wanda ya hada burinsa ya koma zuwa ga Allah to sai ya zama ba abin da yake nema sai lahira ko lahira wani ita ce inda za ka bauta mun Allah za ka same ta. in ka ce ba haka ba to kai za ka yi wahala shi yasa lokacin da mun Allah ke cewa kullukum ra'in duba kalmar kullu ra'in takira ce kowa na ciki abu ne guda biyu kai guda biyu duk duniya ba wadanda ke ba ko dai kai ko dai kai shugaba ne malami yana ciki mace mai ɗaya tana ciki kai gwamna kana ciki siyama kana ciki malamin makaranta yana ciki shugaban masu gadi yana ciki kowa yana ciki wallahi wasu alu an hada yawmal kiyama wallahi billahi thumma tallahi sai an tambaye ka kuma kai ma da aka zo ake ɗaukar ba komai abin da malai ke cewa in ka je gindin mai tayi sai zagi wancan ka zagi wancan eh ka annahu yusaffi nafsahu sai dai ke shi ba malai ke kodin da jiki ya iya zama ya zage mutane amma mu iya komai ko sallah da ka'a ji zuwa bai iya ba amma iya tsayawa da kowa ba ka iya sallah ba amma ta iya tsaye guri ta iya kaza ta iya kaza kwanan kwana biyu ko uku bayan nan ba an nuno mata suna kan kamalansu kayan ta namiji ta ta ta ta ta ta ta ta an yi kaza an yi kaza idan mutum irin wannan gabawa da sai da ta yanka mijinta wai amma a ba ta ragon laye ta kasa yankawa me amfanin wata tsoron ragon laye kai ya sun ta amma ta aike ta mijinta idan ɗan da ka haifa ɗan da ka haifa zai iya cutar ka min babul aula wanda kawo kakan biyar jefi ya kwace ya kwace maka gaba bincika ai Allah ba shi mai aiki yana da kirki Mun san wannan wurin sama da shekara 20 baya ana daji dube inda wani mai zama gari ba su mutum da ɗan zonan na zonan cikin dare ƙarfe goma su samu malam can daji nake zuwa ina koren tafiya Sai mu za mu jirin sha ɗaya dare mu zauna me ya fi rasu dawo in kama hanya kina ce mai mun daji dubai da wani ya zama yau dubai da wani ya koma yau a ce abin da ake bukata shi ne zo ka zauna wani ba na cewa in ka ce Allah za a biyo ka je da wani ya koma je da wani ya koma waye je ya kawo ya ce zo ka sai wuri kowa zuwa yi to bayan Allah abin da ma zai so da ƙarshe shi ne ya ce mana bayan kowa ya tabbatar ana buƙatar gini na makaranta makaranta da gidan sama da ƙasa ba da ainihin alƙalin aski da kwamfuta da komai da komai a makaranta tarbiyyatul lati tubra fiha ahlul iman makarantar da ake so a gina al'umma ma abota imanin duk wanda ya fito sai ya zama umma ne shi umma umma malam bai ina cewa Allah ta'ala ya kara wa malam lafiya da tsawancin kwana kai ya mutu a yanzu don ba mu samu tarbiyyar da ake bukata ba hakan ce mai in ka mutu bai zo ka bar masu cikin daji da saura ka bana duk wanda malam ke cewa duk wani mai alkhairi a jawo shi a ɗeba alheri da ke jikinsa ka ce wannan bai iya ba wannan bai iya ba to kai da ke iya Mazan Allah a madina kan sai yake cewa aka ce mace ka zo ka ce muna noma muna yin baye ka zo ka ce mu bari ce ce to haka abin yake an tun a'alamin wani duniya ku yanzu na gane a ce kun fi ni a wannan magana to ku kai shi da kanki jin sabu ilayki jin jingina ma kansa rashin wani sanin wani al'amarin duniya shi da kanki za mu ci amma ka ce wannan za ka yi kuma sai kanka. alhali ko da bai iya ba wani sai wani sai zo ka taimake ni a san mu ne cire jaki daga cikin kuma za mu samu cin nasara sai wa Allah karki ce komai sai ke a'a taimaka kamun kawo wacce sai ma ke ma zo ke ma zo don mu zo mu tsaya mu da musulunci mu tafi lahira muna masu muna shurafa wataƙila ubangiji ya gafarta mana ku zo mai zama kasa masallaci amma idan mun je kasuwa kasuwa shi abu ya bata mamaki karayi mu ne masu zalin mutane mu ne masu kashe mutane mu ne masu ke zafin mu ne masu tara tuka mu ne masu kaza mu ne duk abin da ake bukata na kan mu ne amma da malam yago wajen masanin ya kamata wata ainihin da neman na kai ake khairukum wani ya akulu ma'ana wata kasa fiye ne sai ma yake cewa innan kabila ma ko sallama ta yi wajen alkhairi su ne wajen shari kuma muni haka za mu tafi bayan Allah haka za mu miƙe haka za yi kuma zai mutum lahi ta'ala shi da haka za a nere da haka za ne za mu tsaya muna gode mu nimar Allah a haka a haka idan ba za a yi ya zo kuma mu kuma mu ce a'a abu wane to wane ne Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri Allah muna roƙonka da sauƙar har sunayenka su ne alhayyu alqayyum wanda idan tsarin da su kana ansawa. Allah ya ubangiji Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya baki lafiya Allah ya sanya cikin zuriyarsa a samu da ke gadansa har su fi shi alkhairi a bayan kasa Allah ta'ala abinda malam ya gaya mana da nesa ko na kusa Allah ya sanya mu amfani wanda ke nan ya ɗauki wannan hudu ba ya kai ta inda wanda bai zo ba shi ma ya ji dukkan mu gabaki ɗaya ne tarayya a cikin alheri Allah ya taimake mu Allah ya sanya mu ƴaƴan mu albarka Allah ya sanya zuriyar mu tafi mu alheri Allah ta'ala ka sanya albarka a cikin matayen mu Allah ka sanya albarka a cikin ƴaƴan mu ya ubangiji Allah duk wanda ke nan mu da sharri da gare ta ko a kusa ga wannan addini ko da malaman mu ya ubangiji Allah ka fi mu sanin sa kai mana maganin sa Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai sai Allah ka sanya albarka a cikin malamanmu ka sa albarka a cikin kasuwan mu ka sa albarka a cikin ma'aikatanmu. mu ya ubangiji Allah ka gyara mana kasar mu Najeriya ba mu da wata kasa a duniya in ba ita ba Allah ka ba mu lafiya zama lafiya Allah kar ka haramta mana zuwa ɗakin ka mu albarka da Madina Allah kar ka haramta mana zuwa wannan bajire Allah kar ka haramta mana zuwa wannan bajire ya Allah kana gani bayan ki masu rauni ya Allah idan ba ka yi mana gamdakatar ba هذا هو الاستنباعي والتقطع الله تعالى كثير من الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسها تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين